Dr. Saniya ya barka da warhaka. Barka da wallahi. Da farko wani irin karatu ake yi a kai dangane da wannan kokari da jami'in adawa ke yi a wannan ƙasa? Suna yin kokari kai yansu amma su san cewa babu yadda za a yi Joseph Kabila ya saka musu iko su zo su kama ba dan komi ba dan saboda cewa suna yin abubuwan su cikin haushi kullum cikin lukura bakin ciki keta na cewa da shi kuma Joseph Kabila ai ba wawa bane ba kare ganin su idan waɗannan mutane ya saki iko suka kama ya san irin wulakancin da da shi da mutanen shi za a musu kenan ya zamanto cewa wannan matsaki da suke ta yi bayan da za a yi kullum dubaru dubaru za a yi ta musu yana kamar saki kuma yana rikewa yana kamar ya saki yana rikewa a ja a ja a yi shekaru ana ta girki shekaru duk dubaru an samo su ai in an ka bi a takaice da yadda komi suke ka'idodi a halin yanzu bai kamata ma ba a ce yana ba sakara ga mulki ya kamata a ce ya sabka don saboda ga yadda komi dokoki suka da babu wani abubuwan da za a hidduwa a ce har yau Joseph Kabila yana bisa mulkin shi ta Idan muka duba Dr. Sani Yahya Jamhuriyar Demokradiyyar Congo yanzu haka siyasar wannan kasa na ci gaba da jan hankulan ƙasashen duniya. Ya ke kallon makomar wannan ƙasa ta fuskar siyasa? Harkokin da ya shaho RDC Congo, Menahici ya yi yawa. bisa ga kasashen duniya waɗanda suke haɗi a yi ana tsammanin cewa kamar maganganun da suke maganganu ne na kirki wanda za su kawowa a gina ƙasar da kyawu ko kuma a girka demokuraɗiyya yadda ya kamata mun san cewa ga halin yanzu idan an ka tsaya aka nazarta an ka diba an san cewa akwai abin da suke faɗi sannan kuma akwai ƴan ƙasa wanda suke yi wane ne ya rike mishi kan maciji shi na yin abin da ya ga dama bisa milki ai kowa yana gani idan an ka diba haza ana ganin kiri-kiri waɗanda sun ka rike kan ban Banda haka ƙasa ce mai ɗimbin arzikin ma'adinai kuma lura da cewa manyan ƙasashen duniya na ci gaba da ba da goyon baya zuwa wannan gwamnati ganin shirun da suka yi musamman ga koken 'yan adawa ya ke kallon wannan matsayi da aka cimma. Shi dai an san cewa ƙasa ce mai babban arziki kuma ƙasa ce mai ɗimbin faɗi kenan ya zamanto cewa ga haɗinta kuma ƙarfin soji baya da ƙarfin sojin da ke iya dukkuka kulawa da ƙasar bangon gabas bangon yamma bangon arewa don haka kenan abubuwa da ne ake yi ana yi amma kowa ya san cewa ga waɗannan take-take da ake yi ga yadda ake kin bin dokoki wanda sun ka da na babban kundin ƙasa kowa ya san cewa akwai ƙasashen da suka ɗarme mishi gindi waɗannan ƙasashe babu abin da suke hasashe sai arzikin ƙasai wannan arzikin ƙasa shi ne ke jama wannan ƙasa duka wasu irin tashen hankalukka ko yaushe ne za a samu irin wannan tashen hankalukka shi kuma zance waɗanda su 'yan siyasa suke yi na su zo su kwaci iko shi kuma ba zai yarda ba cikin sulhu in ba in dai kai sulhu ne za a tsaidawa a ce gashi an amshi iko wannan ne kaɗai ke wa amma in dai za a ce a kware shi a amshi iko da ƙarfi don saboda kuma daga baya bai san abin da zai kana baya ba a dai mutanen shi ko a wulakanta shi shi kan kanshi ko mutanen shi ba zai yarda ba